Mai sauraro barkamu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda wani dan arewacin Najeriya ya samar da kungiyar kwallon kafa a yankin kudancin kasar da ke baiwa matasa damar samun manyan kungiyoyi a ciki da wajen Najeriya. Ba kafa wasan matasa. kwallon kafa wasan matasa. Ƙwallon kafa na ɗaya daga cikin manyan hanyoyin haɗa kan al'umma wajen samar da zaman lafiya ta yadda zaka ga matasa da ke wasa a ƙungiyoyin ƙwallon kafa da kuma magoya bayan suna mancewa da duk wasu abubuwa da suka shafi bambancin ƙabila ko addini ko kuma na ɓangaranci da ke tsakaninsu don tunkarar nasarar da suka sanya a gaba. Wani abin sha'awa shine yadda wani ɗan asalin jihar Kano da ke arewacin Najeriya Alhaji Abdullahi Miko na Keli ya samar da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Spartans Football Club a jihar Legas da ke kudancin ƙasar kuma yake baiwa 'yan wasa daga da yankin arewacin kasar damar su fito domin nuna irin tasu kwarewa ko kuma bajintar su a wannan bangare to ko menene dalilinsu na samar da wannan kungiya ga abin da ya shaidawa shirin duniyar wasanni dai kwallon kafa zan iya cewa tun da na tashi na tashi a cikinta to bayan na tashi a cikinta allah ne ma ya makaddari ba za ta zama ita ce sana'a ta ba to amma kuma daga baya bayan na samu kaina a harkar business dina ga cewa to ya kamata na yi fomin tun da na san yadda take ga yaya Allah zai da mu to a cikin ikon Allah haka kuma muna samun ci gaba domin mun fara wannan abu tun 2015 kuma Allah da ikonsa ya sa yanzu haka muna da 'yan wasa wanda muke dan babbayarwa gurare daban-daban wanda yake a takaice ma dai haka yanzu muna da 'yan wasa kamar biyu ko uku wanda yake ba sa kasar nan suna kasar turai ganin cewa kai ka fito daga yankin arewacin najeriya kuma ka samar da wannan kungiya a yankin kudancin najeriya akwai wata alaka da kake ganin kana ginawa tsakanin yankin arewaci da kudancin najeriya musamman wajen hada 'yan wasa buga wasa a lokaci guda kwarai da gaske a yanzu haka magana da nake maka a cikin yara biyar ko da shida da muke da su yara goma sha uku ko sha hudu duk 'yan arewa ne kuma mu muka kawo su da cin su da shan su duk mu ne haka zalika akwai waɗanda yake 'yan gabashin ƙasa ne da kuma 'yan nan ɓangaren inda muke duka mun taru mana a haɗaka muna yi wannan al'amari tare wanda yake a zamantakewa ta ta mutumin arewa kuma nake zaune a nan kudu na haɗa kai da waɗansu waɗanda yake muna tare da su a nan yarbawa ne kuma muna yin harkar mu lami lafiya babu tare da wani cikas akwai 'yan wasa da dama da suka fito daga arewacin najeriya da ke takawa wannan kungiya wasa wasu da makazanta da su sun ce suna farin cikin zama su a wannan kungiya kuma ko kaɗan ba sa fuskantar wata matsala ta tsangwama muhammad saminu shu'aibu daga ina ka zo daga jihar kano alhamdulillah gaskiya abin muna buga bol sosai kuma ba ma samun wani kalubale muna yin komai alhamdulillah an karbe manu bibi gaskiya alhamdulillah ba mu fuskanta wani tsangwa ma gaskiya akwai bambanci tsakanin kwallon da kake a Kano da kuma wacce kake yi a nan? Eh gaskiya akwai bambanci. Bollon mu da muke kawai muna bolle one touch one touch ba wani irin fighting da ake na karfi amma nan kaga bollon su gaskiya karfi ya fi yawa a ciki. ka taba fita wani waje wani kuku ne wallahi ba inda na taba zuwa ko Kaduna da muke kusa da shi ban taba zuwa ba nan ne wuri na farko kuma da na zo alhamdulillah gaskiya ba wani abu da yanda ka sa a gida nake gaskiya yanda ake karɓe mu da yanda ake kula da mu lafiyar mu ba mu da lafiya mu dai sai dai mu yi mai godiya kuma mu ma Allah ya bamu abin da za mu saka mai da alheri sunana Abdurrahman Idris Adam ƙungiyar nan daga Kano na zo ba wani kalubale saboda gaskiya gurin da aka sauke mu gaskiya alhamdulillah akwai gurin da ake tarar da kalubale amma nan camp din Spartan gaskiya ba abin da zamu ce sai dai godiya. A baya ka taba zuwa wata kungiya wasa? Gaskiya na je kungiya da dama na je Abuja na je Lagos ba su ɗaya ba su biyu ba ba su uku ba ma. Ya za ka kwatanta yadda ka zauna a can da kuma yadda kake zauna a nan? Gaskiya alhamdulillah ciyaman ɗinmu ni ba abin da zan ce mai sai dai godiya saboda Bani da bana samun wata matsala a nan gurin gaskiya. Abubakar Muhammad Ilyasu haifafan jihar Legas ne da ke taka kungiyar Taspatas Leda ya bayyana irin haɗin kan da ke tsakanin 'yan wasan. Ana samun fahimtar juna sosai, especially mu da muke Hausawa a tim ɗin. 'Yan bol ɗin da yake su daga Kano suke zuwa Hausawa ne, isa ana samun fahimtar juna sosai. Ba wani magana wariyar lauyin fata ko na already daman kafin su zo most of them ana, ana gaya mana cewa su wane su wane suna hanya su zo. Shi ko mai horar da 'yan wasan wannan kungiya coach Abdul Ibrahim Bello ya ce duk da kasancewarsa mutumin arewacin Najeriya amma yana jin daɗin aikin da yake yi a jihar Legas. To dama a matsayinka na mai koyarwa dama ai ba za ka yi tunanin a waje ɗaya za ka zauna ba. Aiki zai iya kai ka har gaba da ƙasar nan ba. So shi yasa ake so dama da shi mutumin da ake ce masa actor da coach da waye so ake ka iya komai ka iya ka zama versatile kana jin wancan yaren kana jin wannan saboda mai kalubale ko ina za ka iya zuwa ka tsaki kanka so to kaga ga misali ma kaga daga Kano na zo karatu ne ya kawo ni kafin in kammala na samu wannan aiki ɗaya daga cikin babban kalubalen wannan harka musamman haɗa matasa shine yadda za a rika gudanar da su a kuma samun abin da ake bukata hmm. ya kake ji da aikin da gaskiya kan wannan kalubale ne mai kyau wajen haɗa matasa da waye in kana so ka cimma abin da kake bukata wajen haɗa matasan nan kamar yadda ka ce sai ka cire san zuciya kuma duk inda ɗan bal mai kyau yake kada ka ce saboda naka yana nan kai ba za ka je ka yi farautar mai kyau ba kamar yadda na na same su haka na ga tim ɗin kusan ba wanda za a ce wannan na yarwa ne so in ka yanzu ba wani ƙari muka yi sosai mutum ɗaya kawai na ƙaro amma kaga su ɗin ne da yadda na same su kuma a hakan ake yi kuma suna ta ƙoƙari. yaya matasan ku kake ganin ci gaban da suke samu a harkar kwallon kafa kuma wani mataki suka tafi takawa a to alhamdulillah kamar da na zo akwai waɗanda wajen guda biyar da aka nuna mun, aka ce wayannan da a nan suke amma yanzu sun tafi matsayi na gaba so kaga wannan ma ci gaba ne kuma yanzu daga zuwa na akwai dan ballin ma ana ce masa ojiji akwai wani daniel da ya zo shi ojijin yanzu yana first bank shi kuma daniel din ya tafi ikorodu city so kaga shi ma wannan ci gaba ne a yanda muke gani yanzu yaran da suke taka wasan nan insha Allah kwana kusa za a ga cewa kowa yana samun wajaje yana tafiya muna da shigo da wasu Allah ya yarda tafiyar da kungiya irin wannan na tattare da kalubale musamman wajen samun fitar da yan wasa Alhaji Abdullahi Miko na ya mana karin haske kan irin waɗannan matsaloli gaskiya muna samun ƙalubale da yawa a misali daga bangaren gwamnati a duk da irin ƙoƙarin da suka ga muna yi babu wani taimako da suke ɗan yi mana duk iya abubuwan da muke ɗan samu ne daga wani ɓangare na harkokinmu muke ƙoƙari mu ga cewa mun yi developing ɗin talent ɗin yaran har su ma sun zama waɗansu mun ɗan babbaya da su inda za su samu ci gaba kuma kuma mu samu ci gaba da abin da za mu samu. Yan kallon suna zuga ka har da kiɗa na bangaren ka. ga kuma 'yan uwan karawarka. Ku koya masana harkar wasan kwallon kafa ke kallon wannan yunkuri bari mu barku da Umar Sama'ila Gumau. Waɗanda suke sa zumma a irin wannan mataki dole a jinjina musu gaskiya saboda suna bawa waɗannan matasa damar nuna ko suwaye da kuma nuna bajintarsu irin baiwar da Allah ya musu. Ƙwallon kafa baiwa ce kuma in ka sake yin atisayi. ka zage dantse sai ka fito da asalin baiwar da Allah ya maka bangaren wasan kwallon kafa to gaskiya irin wannan eh, matakin farko shine ya kamata a riƙe in ka je kasashen da suka ci gaba wanda suka ɗauka ƙwallon muhimmanci ko kuma sana'a za ka ga cewa sukan mai da hankali ne sukan fi mai da hankali ne a irin wannan matakin farko kamar irin ƙasar brazil ƙasar argentina ƙasar spaniya jamus faransa ingila ƙasashe dai manya-manya da suka ɗauki wannan sana'a ta ƙwallon ƙafa muhimmiyar sana'a ce zaka ga suna mai da hankali a matakin farko kuma akasarin irin waɗannan masu horosuwan zaka sukan fara ne daga ƙaramin abu su koya wa yaran nan yadda za su fara wasan ƙwallon ƙafan yadda za su samu ɗa'a da wasu ababe makamanta haka to gaskiya duk inda aka mai da hankali a wurin eh, grassroots football to dole zaka ga abubuwan yana tafiya wato kai da kai daga matakin farko zuwa mataki na biyu zuwa kuma matakin guguwa so professional football kenan to gaskiya ya kamata a mai da hankali kware kuma waɗanda suke mai da hankali ya kamata a ce musu a san barka kawo yanzu dai akwai 'yan wasa da dama da suka fito daga arewacin najeriya kuma suke samun horo a wannan kungiya ta spartans gaba matasa da yanzu ba ta dubu kankanin matasa yara na ta wasa idan Allah mu zan haɗe kai ba kawo na da haka ne muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon a madadin abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo gare ku tun dai Husaini ya ɗaukan mana shirin ka misali ke cewa mu huta lafiya.